This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi Bayan labaran duniya za ku ji kashi na biyu na hirar da abokin aiki Maliyu Mustapha Sokoto ya yi da tsohon shugaban ƙasa Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar da bayanin abin da ya sani game da shugaba mai jiran gado. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen da ake yi a birnin tarayya Abuja na miƙa mulki. Kana mu sake gayyata Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka domin yin fashin baki kan harkokin mulki a Najeriya. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Firaministan Iraki Haidar al'abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewarsu a yakin da suke yi da mayakan kungiyar nan mai da da'awar kafa daular islama isis a takaice ga dukan alamu dalilin buga wannan wayar shine a rarrashi iraki wadda ta kuhula bayan da sakataren harkokin tsaron amurka ashton kata ya faɗi ranar lahadi cewa sojojin iraki sun gudu daga ramadi a makon jiya ne saboda ba su yi niyyar yaƙin ba wanda hakan ya sa isis ta kwaci birnin fadar white house ta ce biden ya sake jaddada cikakken goyon bayan amurka ga iraki a yakin da take yi da isis ciki har da shirin hanzarta horarwa da kuma wadata sojojin iraki da makamai biden ya kuma yi na'am da ƙara girke sojoji da ake yi a yayin da iraki ke shirin kai farmaki don sake kwato ramadi a halin da ake ciki kuma jiya litini fadar white house ta yi ƙarin haske kan abin da furucin sakataren harkokin tsaro kata ke nufi da cewa sojojin iraki ba su yi niyya ba wani babban jami'i ya ce furucin takamaimai na nufin yakin ramadi ne inda dakarun iraki suka fuskanci jerin har-haren ƙunar bamai na waƙe wato na 'yan eh, eh, ƙunar waƙe bayan da ah, ah, wato 'yan kunar <laughs> bakin wake bayan da sojojin eh, iraki suka yi ta jajircewa na tsawon wata 16 suna ta nakasa isis a wata hira da ya yi da kafar labarai ta bbc a jiya litini firaminista abadi ya ce za a sake kwato ramadi cikin kwanaki ba ma makonni ba ministan harkokin wajen turkiya ya ce gwamnatinsa na cima yarjejeniya da amurka bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Nevlut Kavusloglu ya gaya wa kafafen yada labaran Turkiyya a wani bayaninsa da aka buga jiya Litinin cewa idan babu kariyar jiragen sama shirin horaswa da Turkiyya da Amurka suka sanar don ba da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi sukunin yaƙi ba zai yi tasiri ba. a halin da ake ciki kuma dakarun gwamnatin siriya sun kaddamar da hare-hare har su goma sha biyar jiya litinin waɗanda suka auna kan mayakan isis a birnin pamira a cewar 'yan gwagwarmaya dillalan man fetur a najeriya sun ce sun cimma jituwa da gwamnati ta dawo da harkar raba man fetur wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hada-hadar bankuna da kamfanonin wayar salula. kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta faɗi jiya litini bayan ganawarta da ministan kudin najeriya cewa ta janye aikin wato yajin aikin dafa-dafa din na mai dillalan man fetur din sun daina sayarwa ne bayan da suka yi zargin bin gwamnati bashin dala biliyan guda to amma sai jami'an gwamnati suka ce an kammala biyan dillalan man fetur din wannan matsalar ta ta'azzara ana sauran 'yan kwanaki a kaddamar da sabuwar gwamnati ta muhammadu buhari ranar juma'a to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda da masu zanga-zanga kyamar gwamnati sun sake gama a jiya litinin a burundi a daidai lokacin da amurka da majalisar ɗinkin duniya ke kira ga dukkan bangarorin da su koma teburin shawara 'yan adawa sun janye ne daga tattaunawar bayan da aka harbe shugaban jam'iyyar upd zedi ferozi da dogarinsa har lahira a birnin bujumbura ranar asabar amurka ta yi tir da wannan kisan sannan ta yi kira ga hukumomin burundi su danke waɗanda suka aikata su kuma kare sauran 'yan siyasa 'yan sanda sun kuma bindige wani ɗan zanga-zanga har lahira a garin muyanga rigimar ta burundi ta samo asali ne a watan jiya bayan da shugaba peri nkurunziza ya ba da sanarwar shirin tsayawa takara wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai shugaba barack obama ya ajiye furanni a kaburburan sojojin da ba a san su ba a matsayin wani bangare na shagulgular zagayowar ranar tunawa da mazan jiya wanda ake yi shekara-shekara a amurka wannan hidimar wadda aka yi a makabartar ƙasa da ke alantan ta samu halartar manyan mutane da jami'an soji da kuma iyalan tsofaffin sojoji da yake jawabi a wurin mr obama ya jinjina ma maza da matan da suka mutu garin neman kare 'yancin amurka da kuma kare 'yan kasar ya kuma yi nuni da cewa wannan ce zagayowar ranar tunawa da 'yan mazinjiyar ta farko da ta zo bayan ficewa daga afghanistan daga ƙarshe za a fara shari'ar wakilin jaridar washington post jeron razian a birnin tehran a yau dinnan talata bisa zargin leƙen asiri a wata kotu da ba za a bar jama'a da 'yan jarida da kuma iyalinsa su je ba labaran duniya kenan kuka saurara. duka rahotannin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya inda ake haramar mika mulki ga wakilin Hassan Maina kaina. Tuni dai aka fara cancaɗawa birnin kwalliya da tutar Najeriya mai launin kore fari da kore a wasu daga cikin manyan tituna. Kazalika ma'aikatar raya babban birnin tarayya tana ta tsabtace tare da inganta tsari da yanayin Abuja. Mafi yawan fitilun titi da ma waɗanda ke bada hannu bisa titunan da a baya ba sa aiki yanzu an gyaggyara su kwarai abin gwanin sha'awa. Da yake bikin anan Abuja za a yi shi kuma ba dukkan 'yan Najeriya ne za su iya halarta ba. Shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya ta NUJ Malam Muhammad Garba ya ce su sha hurumin su. ne muke domin mu gudanar da ayyukanmu kamar yadda kundin tsari ya zayyana kuma kamar yadda mutane suke tunani duk abubuwan da ya kamata mu yi na shirye-shirye a matsayin jihohi tarayya mun riga mun yi wa'anda ke buƙatar kare takardar shaidar cewa a ba su izini a lokacin da za a gudanar da rantsuwa a matakin jihohi sun karbi takardun izini wato abin da ake da accreditation kuma na san tarayya ma ana na ana ta tantancewa a tabbatar da cewa an ba da wannan takardar shaida saboda ita kadai ce za ta iya tabbatar da cewa an amince ka je wajen da za a gudanar da wannan rantsuwa. su ma 'yan siyasa a nan birnin tarayya suna nan suna ta zumuɗin zuwan wannan rana Gama abin da alhaji sabo imam gashiwa ke shaida min. alhamdulillah muna cikin farin ciki da godiya ga allah sakamakon adawa adawa da muka yi ta shekara goma sha shida tun da tana muke jam'iyyar adawa ba Allah bai bamu nasara ba sai wannan karan Allah ya ba janar Muhammadu Buhari mulkin Najeriya ƙarshen jam'iyyar APC mu muna cikin farin ciki da mu yan halattattun APC ne mu taɓa yin PDP ba adawa muke bana Allah ya kawo canji muna nan muna shiri insha Allah mutanen za su zo mu ba su masauki a dafa abinci a ci kaji a sha jus a sha pipe a layin ja bugu da ƙari tuni birnin ya fara cika yana batsewa ganin yadda mutane ke tuttuɗowa daga sassa daban-daban na ƙasar kai ka ce su za a rantsar a wannan rana da ma wasu da na iske a sakatariyar jam'iyyar apc ta ƙasa. sunana bula galadima da gona A daga na kake ni dan jihar yobe ne menene kawo ka abuja mun zo nan kin birnin tarayya domin shirye-shirye don tsada mai girma janar muhammadu buhari alhaji bulama a ƙasa nan ana fama da wahalar man fetur da ta kai koda nan abuja daga gida zuwa ofis ma ana ba mutane wahala amma kai kayo tafiya tun daga jihar zuwa nan abuja don wannan rantsarwa din a can ba wahalar mai ne din najeriya ne wahalar mai amma saboda kishin canji da aka samu duk dan najeriya da yake da kishin canji canji musamman ma yadda aka canja wannan gwamnatin to duk wanda yake sunana Jibirin Muhammad Karasuwa. Malam Jibrin Karasuwa, kai ma daga jihar Yobe kake misali na tabbata na ji Karasuwa. Zahirin kwarai da gaske daga jihar Yobe nake. Na zo ne don nuna farin ciki na game da wannan nasara da muka yi na jam'iyyar mu ta APC kuna mu ba dan komi bane. Wallahi bacci ma ba mu yi saboda farin ciki. Kullum kaman a mafarki muke ganin fadin birnin Abuja. A gaggauce muke mu zo mu ga abin da zai gudana har gani muke ma kai kaman ranan kaman yana nesa ma kaman ma ba zai zo ba. Babban abin fata dai in ji masu shirya a nan shine Allah sa a yi taro lafiya a wanye lafiya a daidai lokacin da Muhammad Buhari ke shirin fara mulki yayin da kasar ke cikin halin tsaka mai wuya. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. da dai za a zam da sun yi kyan. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. faɗar yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ko a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ka zauna Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko kana bukata ka zo barna ku zauna Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba da Ibo madalla a cikin doguwar hira da muka yi da Professor Samuel Zalanga wani mai ilimin rayuwar ɗan adam da zamantakewa na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka. Na tambaye shi yadda za a magance matsalar badakalar kuɗi da ake fama da ita yanzu haka a dukkan matakan mulki sai ya bayyana cewa. Wannan abin da ya faru zarmewa ne da rashin tsoron Allah. Da jimawa ne magana da wani aboci yana ce min an don ma'aikata jihar bauchi da suna zanga-zangan aiki amma shi sabon gwamna ya ce masu su yi haƙuri idan ya zo ya hau kan gado zai yi ƙoƙari ya wani abu kai to me aka yi da kuɗin in ka zauna ka duba lallai ba wani abu ne aka yi da kuɗin ba kuma wani abin da yake faruwa shine in ka zauna ma ka duba sosai sosai shine ba magana addini da ba a yi akan zaben nan ba to amma yanzu in ka zaga najeriya gaba ɗaya ka samu da jihan da gwamnan musulmi ne da gwamnan krista duka za ka samu akwai irin wannan damuwan saboda haka zarmewa ne kurum na mutane na biyu ba lallai ne cewa gwamnatocin jihohi ba su samu kuɗi wanda za su biya albashin jama'a ba amma wasu sun samu amma sun amfani da kuɗin domin su biya wani bukatan kansu na zancen siyasa misali gwamnan jigawa misali ai ya yi kokari sosai sosai bisa ga yadda nake ji ya yi kokari domin bai bar ma'aikatansa ba biya su wani albashi ba wani albashi bashi kamar da ake bin gwamnatin ko wani abin nan to saboda haka ba wai ba su samu kuɗi ba sun samu kuɗi amma sun yi amfani da kuɗin ta wani hanya to amma shi ɗan najeriya mafi yawan talaka baya da cikakken bayani akan yadda kuɗin yake zuwa da kuma yadda ake amfani da shi ai bayanin da na ji a bauchi akan cewa shi gwamnan yanzu mai barin gado raba kuɗi ya yi wasu 'yan siyasan sa da ya yi aiki da su ya sallame su kurun sauran jama'a kuma ma'aikata kuma su kuma koma menene da shi kenan to mu ba muna cewa wai idan mutum yana da hakinsa a hana shi ba in mutum dan siyasa nan ya yi aiki yana da haki a bashi hakkin sa amma bai kamata a ɗauki kuɗin jama'a a ɗauka a ba da wasu mutane wai don saboda sun rike ah, mukamin gwamnati duk wanda ya shiga aikin gwamnati ko siyasa domin ya arziki ba don ya yi aiki ma jama'a ba to ya san cewa fa bai kamata ma da ya shiga siyasa ba tun da farko domin shugabanci ya kamata ka shiga cikin sa ne idan kana da niyya za ka yi wani abu ma jama'a amma idan kana da niyya kurin ka je ka ci kuɗin jama'a ne to Allah wa da rai. Duniya ce tsoro har koki na ka juyawa in wata ta tafi wata ka dawowa. Mulkin ko kalilan ne to na Allah shi kasira ne mai Allah baya canzawa Allah kyauta ma bawanka faɗa ma manyan To Madalla a ci gaba da kawo muku hirar da abokin aikin Maliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya bayyana abin da ya sani game da shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari. To yanzu dai lokacin da Buhari ya yi mulki Eh, na soja ya zo najeriya ta canza hmm. ba kamanda ba ne sabili da haka na tabbata janar buhari na farko da ya yi minista sannan ya zo ya yi gwamna sannan ya zo ya yi shugaban kasa sannan ya zo ya shiga siyasa har so uku aka kada shi na tabbata cikin shekarun nan ba shakka buhari ya canza ya kuma koyi wasu abubuwa sabili da haka na tabbata wani irin canji kake tsarin ka gani a wurin shanzu to yanzu canji mulkin soja da mulkin farin hula daban yake mulkin soja kai ne wuka kai ne nama hmm. to yanzu an zo siyasa ana demokaradiyya sabili da haka dole ne janar buhari da nashi da ba nashi ba yanzu shine shugaba dole sai ya ja kowa a jikinsa kuma sai ya yi adalci kamar yadda kowa yanzu yana expect yana yana son rai za a yi adalci daga take-taken sau suna ganin akwai tsoron bahari cikin zukatan mutane da yawa a najeriya suna tsoron ko kar ya dauko matakai irin wanda ya dauka canda masu tsauri da sauransu kana ganin ya canjin da zai sassauta irin wannan matakai da na tsanani to ina fata wannan tsoron da ake jin shi allah ya sa najeriya ta canza hmm. ba shakka mu 'yan najeriya wani lokaci ba mu son sassauta sabili da haka ina fata wannan tsoro zai sa sha'anoni su canza in baka karamin misali yadda direba bai da lasin zai ɗauki moto ya kama hanya ya zo inda ya kamata ya wuce ka ko kuma ya tsaya yana tukin ganganci ina fata wannan tsoro na cewa to buhari fa ya zo kowa ya shiga tetayin shi zai sa wasu abubuwa su canza wanne ne kake ganin abubuwan da ya kamata ya fara tunkara daga cikin dukkan matsalolin da ke fuskantar najeriya a ganinka to abubuwa da yawa na farko shine tsaro ah, mm-hmm. ba shakka sha'anin tsaro ya tabarbace ga wayan 'yan ta'adda suna ta mana abin da suka ga dama a ƙasa ina fata ah, samun nasara da aka yi a halin yanzu ya zo ya dora kan wannan nasara mm-hmm. mu kwato kanmu daga wannan Eh, kalubale da muke ciki to na biyu bayan wannan bayan tsaro eh, sai yanda za a farfado da arzikin ƙasa a samu yanda mutane za su daina yawon banza yadda za su samu aiki yadda kowa zai tashi gari ma baya ya je neman abin da zai ci hmm. ya batun hanci da rashawa to wannan babban magana ne wato zancen cin hanshi da yana da matsala a duniya gaba daya duniya nan na farko ai su suka kawo ta nan kasan kuma har yanzu muna tare da su sabili da haka kowa a najeriya yana da rawan da zai taka na ga ya taimaka wa'annan abubuwa a in ma ba a kashe su gaba ɗaya ba an rage su wasu ke cewa saboda yadda harkar cin hanci da rashawa ta yi yawa a najeriya yana da wuya har ya samu mutanen da irin wanda yake cewa shi yana so aiki da su wanda ba su da kashi a gindinsu kana ji zai samu to ai ko ina ko ina a duniya akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya najeriya fa mu wurin miliyan 170 ne a ce ba za a samu mutanen kirki ba ai ka san wannan ba gaskiya ba ne in an duba ba shek ai misali in ka je kawai a najeriya wallahi za ka tara mutane mutanen kirki na nan ko ina mutanen kirki su 'yan tsararrun ne da suka da yake ayyukansu shine ake gani ake cewa ana samun wannan matsala amma ai najeriya akwai masu daraja akwai masu mutunci akwai wanda suke rike amana kana aiki da kungiyoyin kasashen duniya da yawa su majalisar ɗinkin duniya da kasashen afirka da sauransu kafin yanzu na yi zaben na a gama kasan irin kallon da ake wa najeriya amma kuma shi kansa buhari akwai kafin a yi zaben nan kasashe irin su america da suke shakku-shakku game da shi suna ganin shi kamar ya cika son harka addini ko yana da wasu ra'ayoyi masu tsauri ya kake ji zai aiki da duniya ah, ai dole tun da mutanen najeriya suka ce su shi suke so shi ne shugabansu in suna so su yi hulɗa da najeriya ai dole za su hulɗa da janar buhari kuma yadda ake kasan sha'anin siyasa a zo a yi ma mutum ya rufe da abin da yake da gaskiya ba gaskiya ba ne in mutane misali yanzu nan kamar yadda muke magana da kai in wani ya ji abin da nake cewa da game da janar buhari ko da gwamnatin najeriya abin da zai zauna a zuciyar shi kenan har abada to sabili haka irin wayannan abubuwa suna nan amma ina tabbata maka kamar yadda na ce wasu yarfen da aka yi ma shi janar buhari ba haka yake ba kuma su yanzu nan su wayannan kasashen waje tun da aka zaɓe shi da suka gan shi sun san halin da yake ciki kuma sun san halin yadda najeriya take kana da wata dama game da shekarunsa idan ya gama tam ɗin na farko shekaru hudu zai shekaru 76 kana da wata dama game da yawan shekarunsa to shekaru ya danganta bisa ga yadda lafiyar mutum yake ni kuma a sani na janar buhari a sani na yana da ƙoshin lafiya kuma sai mu ci mai gaba da addu'a allah ya ƙara mashi lafiya sabili da wannan nauyi da allah ya ɗora mashi ya san yadda zai taimaka mashi ya sauke ta mutanen najeriya sun kallafa ran buhari abubuwa da yawa fi sabilillah ba zai iya aksarin abubuwan da yake ake so a ba amma su mutanen kansu wacce rawa za su taka su taimaka mishi nasara to na farko ko menene ya dogara ga shi janar buhari in ya anshi mulki ya fito ya gaya ma najeriya cewa fa abubuwan da kuke sa rai zan iya yi sai kun taimaka mini ya gaya ma duniya cewa fa wa'annan abubuwa ga halin da ake ciki na farko dai najeriya ina ne muke samun kuɗi mm. eh, daga mai mai dinnan ta ya faɗi mm. sannan kuma ga yanzu dubi hanya da kuka biyo daga abuja zuwa mm. zuwa nan mina in ka duba duka najeriya ka hanyoyin mu suke in ka duba makarantu ka duba asibiti kowa yana tsammanin gobe da buhari ya shiga komai zai zai warke ba haka ba ne ya kamata su ma jama'a din su san akwai iyakan abin da janar buhari zai iya yi sabili da haka dole ne ko da yake an ce ana neman ya wasu canje-canje ya kamata mu ma mu yi kima mu san cewa akwai wasu abubuwa wanda yanda muke zato za su yi ba za su yi ba dole sai a haƙuri sai a tafiya hankali. tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar a hirarsu da abokin aikin mu aliyu mustapha sokoto har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogoma na washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayi da ko masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel assalamu alaikum mai magana amadi na mai faci kofar tasha jega kebistan najeriya boa ku bani fili domin in mai da martani game da mpdp inda ke nuna tsacin ransu game da tafiyar muhammadu buhari london to meye ruwansu ai mu ne muke zaɓe buhari mu talaka mu mun ka zaɓe sa kuma mun su yadda da tafiyarsa ko ya faɗa mana ko bai da faɗa mana ba mun san alheri ce tafiyarsa muna dai fatan allah shi mai shi lafiya a rantsar da shi gwamnatin najeriya ta zan hannunsa in ya so masu gudun su gudu a na mai faci ko fatasha ga kebbi state najeriya assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da halin da 'yan najeriya suke ciki na wahalar man fetur da ya addabi jihohin kasar baki daya wannan babban abin kunya ne ga gwamnati mai barin gado a ce kasar da ita ce ta bakwai ko ta shida a duniya a arzikin man fetur amma ba ta iya tace mai a ƙasarta sai dai ta je ta so ta ce a kasashen waje wannan gwamnatin najeriya mai barin gado ta bar abin kunya a ce ƙasashe waɗanda ba su da arzikin mama suna da matatun man da za su tace amma yau a najeriya a ƙasa ta babu fatanmu shine a nan ubangiji allah wannan sabuwar gwamnati da za ta zo ta kawo mana ƙarshen wahala da kunci iri-iri da gwamnatin pdp ta jefa 'yan najeriya a ciki hausa suna na musu mogar ina so in bayyana ra'ayina ga shugabannin npc na najeriya su taimaki talakawa su suka mana mai a janye wannan yajin aiki da ake neman a yi in ba haka ba kasan nan za ta ga cikin zaka mai wuya dan allah da annaba a yi kokari a janye daga hawa musu mogar da wurare jiya da ba kuri da To da kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mataimakin shugaban amurka joe biden ya buga waya ma firaministan iraki haidar al'abadi a jiya litini don ya jinjina ma sojojin iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewarsu a yakin da suke yi da mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a takaice ministan harkokin wajen turkiya ya ce gwamnatinsa ta cima yarjejeniya da amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a takaice dillalan man fetur a najeriya sun ce sun cimma jituwa da gwamnati ta kawo ta dawo da harkar raba man fetur wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hada-hadar bankuna da kamfanonin wayar salula 'Yan sanda da masu zanga-zangar kyamar gwamnati sun sake aron gama jiya litini a Burundi a daidai lokacin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga dukkanin ɓangarorin su koma teburin shawara. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da umarni da injiniya mu na yau malam charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma can da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.